أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu na yau Juma'atu Haji babban rana. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabatar. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin mu na gaba to shirin na duniyar mu a yau bayan shi kuma sai mu kawo muku shirin nan naku na muryoyin masu saurare wanda a ciki kuka bayyana ra'ayoyinku game da yadda kuka jin mu, da kuma irin shawarwarin da kuke bayarwa a cikin shirin kuma da shi ne za mu kawo ƙarshen dukkan shirin za mu gabatar muku a cikin shirin namu na daren yau juma'a rana yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi game da gwajin nukiliya da Amurka ta sanar za ta yi. Iran ta sanya ranar 30 ga watan Nuwamba a matsayin ranar ƙasa ta tsibiri uku na tekun fasha. an tuɓe rini mai jiran gado na birtaniya bayan da aka tabbatar da laifin yin lalata a kansa to madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi game da gwajin nukiliya da amurka ta za ta yi rotani sun bayyana cewa masa ɗinkin duniya ta gargaɗin game da barazanar haɗarin gwajin makamin nukiliya bayan da shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarnin a fara gwajin makaman nukiliya ta ce wannan matakin barazana ne ga tsaro da zaman lafiyar duniya farhan haq mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya ya shaida manema labarai a birnin new york cewa sakatattun masar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada cewa hatsarin hatsarin da makamin nukiliya yake da shi a halin yanzu yana ishara ne game da muhimmancin rashin ɗaukar mataki a kan shi don kaucewa babbar matsalar da zai iya haifarwa. Har ila yau Guterres ya gaya wa duniya irin bala'in da gwajin makamin nukiliya ya jawo wanda aka yi na nukiliya dubu biyu a shekaru 80 da suka gabata. Ya ce, bai kamata a bari a sake irin wannan gwaji da wato aka taɓa yi ba ta kowane hali. ƙoƙarin da ake yi na shawo kan yaɗuwar makamai na ƙara wato ja baya sosai saboda ƙaddamar siyasa da ake yi wanda ke rage aminci da ke tsakanin ƙasashen duniya da suka mallaki makaman nukiliya da kuma dangantakar da kuma dakatar da tonawa kan dokar kwance da marar makaman. Iran ta sanya ranar 30 ga watan Nuwamba a matsayin ranar ƙasa ta tsibirai uku na tekun fasha. gwamnatin kasar iran ta sanar da ranar 30 ga watan nuwamba a kowace shekara a matsayin ranar kasa ta tsibirin abu musa tumbu babba da tumbu karami da ta karbo daga hannun birtaniya a shekaru da suka gabata wanda ya da tara ga watan azar na kalandar iraniyawa tsibirin guda uku tsibiran guda uku da ake takaddama a kansu a musa da tumbu babba da tumbu karami sun yi wato suna yankin tekun fasha ne tsakanin mainland na Iran da kuma ɗaya daular larabawa. Tsibiran wani bangare ne na kasar Iran tun karnoni da suka gabata da ke cike da abubuwa da suka shafi doka da tarihi a Iran da kuma ƙasa da ƙasa. Iran ta da cewa dukkan waɗannan tsibirai guda uku wani bangare ne na ƙasarta da babu tamama a ciki. Don haka ta yi kira ga ƙasashen larabawa da su guji ɗaukar duk wani mataki a kai da zai iya cutar da dangantakar da tsakaninsu. su. a ranar 30 ga watan nuwamban shekara ta 1971 ne dakarun burtaniya suka janye daga tsibiran kuma kwana biyu kafin kafa haɗaɗɗiyar daular larabawa a hukumance da aka kawo ko kuma aka dawo da ikon mallakar tsibirin ko ko dukkan tsibiran guda uku ga ƙasar iran ƙarƙashin doka an tuɓe rima mai jiran gado na burtaniya bayan da aka tabbatar da laifin yin lalata a kansa bayan kwashe shekaru ana takaddama kan abubuwan kunya da ake zargin shi da aikatawa a yanzu an tuɓe shi ka cokam duk wata alfarma ko sarauta ko mukami daga tsohon ko kuma tsohon yarima Birtaniya Andrew wanda da nan ne ko kuma wanda ɗa ne ga margayiya sarauniya Elizabeth ta biyu. Fadar masarautar Birtaniya ta Buckingham Palace ita ce ta da kanta ta fitar da wannan sanarwar game da hakan a yanzu za a rika kiransa da tsoron sunansa wato Andrew mombeten Windows inda in sanarwar masarautar na fatan wannan mataki nata zai kawo ƙarshen muhawara kan jerin abin kunya da ake zargin yariman ya aikata wanda ake alakanta shi da masarautar yanzu an tuɓe shi ƙarfi da yaji duk wasu sarauta da ke kansa kamar wato kamar yariman york da sauransu duk an cire shi daga kansa To masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila na ci gaba da keta da dakatar da buɗe wuta a Gaza in ta kashe Falasɗinawa da dama. rahotanni sun bayyana cewa isra'ila ta kashe wasu falastina guda biyar a yankin gaza a cigaba da keta duka a cigaba da keta niyar dakatar da buɗe wuta da suka cimma tsakaninta da kungiyar hamas a farkon watan oktoba a yau juma'a kafar labarai ta falastin ta bayyana cewa sojin isra'ila sun harbe nuna falastini a yankin jabaliya da ke arewacin yankin gaza haka zalika nuna falasini mai suna mahmud suleiman alwadiya sojin isra'ila sun kashe shi a gabashin shuja'iya da ke makwabta da gabashin gaza gari mafi girma a gaza kuma an jikata wani ɗan uwansa har ila yau hamd al-barim da muhammad suleiman kadi sun ji mummunan rauni sakamakon harin da sojin isra'ila suka kai musu a kan yunus da ke yammacin gaza a 'yan kwanakin nan tun daga lokacin da Isra'ila ta kaddamar da hare-hare a yankin Gaza ya zuwa yanzu shekara a shekara ta 2023 sojin Isra'ila na ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin su inda a yankuna daban-daban suka kai hare-hare akalla sun kashe mutane sama dubu ɗari da sittin da tare da jikata wani adi mai yawan gaske dubu ashirin kuma suka hada da suka hada da yara ƙanana haɗari da dubu ɗaya ɗari shida an tafke su ne kuma tana ci gaba da tsare da su a gidajen kurkuku. To da ƙarshe za ku ci cewa ƙasashen Pakistan da Afghanistan sun tsawaita dakatar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta bayan shiga tsakani da aka yi. Bayan doguwar tattaunawa a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya, ƙasashen Pakistan da Afghanistan sun amince da batun tsawaita dakatar da buɗe wuta tsakanin iyakokin ƙasashen. Bayan da ƙasashen Turkiyya da Qatar suka shiga tsakani domin samun daidaito. gwabzawa a iyakokin ƙasashen biyu da ke makwabtaka a 'yan kwanakin nan yana barazana sosai ga zaman lafiyar yankin sai dai wannan yarjejeniyar za ta hana yaduwar faɗan da kuma ƙara samun haɗin gwiwa kan tsaron iyakoki. Zabi'ullah Mujahid, kakakin ƙungiyar Taliban ya tabbatar da ƙullar yarjejeniya kuma ya ce Kabul tana son samun kyakkyawar dangantaka da dukkan ƙasashen da ke makwabtaka da ita musamman ma kasar Pakistan. Bisa mutunta juna da kuma rashin tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashen. Tuma ma saurare ƙarshen labaran nan kenan aka saurara yanzu kuma sai a saurari shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a 31 ga watan Oktoban shekara ta 2025. wanda ya daidai da tara ga watan jumada ula na shekarar 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta alif da shida. sojin kasashen ingila da faransa shigar ruwa mallakin ƙasa. kafin wannan lokaci dai kasashen faransa da ingila su ne suke kula da mashigar ruwan sai dai kuma sojin kasar masar sun nuna turjiya da ƙarshe dai aka tsage ta buɗe wuta majalisar ɗinkin duniya ta jibke sojojinta a bakin mashigar ruwa ta suez da ƙarshe kuma aka mayarwa ƙasar masar ɗin iko da wannan mashigar ruwa ta suez masu rarrai ko kun san cewa shekaru 41 da sa gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadin firaministan ƙasar india a lokacin wato indira gandhi suka kashe ta har lahira masu gadin firaministan ta ƙasar india dai mabiya addinin sikh ne kuma a daidai lokacin prime minister ta ba da umarni ga sojojin kasar da su kutsa a cikin wurin bauta mai tsarki na mabiya addinin sikh wanda yake yankin punjab na kasar india bayan samun labarin cewa sun tara makamai masu tarin yawa a cikin wurin bautar da nufin yin bore ga gwamnati da nufin kafa gwamnati ta mabiya addinin sikh a yankin adadin mabiya addinin sikh a kasar india dai bai wuce kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin punjab indira gandhi ɗayar nero ce wato firaministan ƙasar india na farko bayan samun yancin kai daga turan mulkin mallaka na ingila sannan kuma ta zama firaminista shekara ta 1967 wato shekaru uku kafin rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta rajiv gandhi a matsayin magajinta masu rarrai ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan oktoban shekara ta 2003 mahatar muhammad bisa raɗin kansa iya murabus daga mukamin firaminista na ƙasar malaysia an haifi mahatar muhammad a ranar 20 ga watan disamban shekara ta 1926 ya shiga harkokin siyasa a ƙasar malaysia ne a tidi lokacin da yake karatun likitanci sannan kuma bayan shiga ƙungiyar 'yan malaysia ta ƙasa ya samu damar shiga zabe kuma ya yi nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar malaysia a karan farko wanda ya samu ƙuri'u masu tarin yawa a zaben. a ranar goma sha shida ga watan yuli na shekara ta alif tara da tamanin da ɗaya yana da shekaru hamsin da biyar ya karɓi ragamar tafiyar da harkokin ƙasar malaysia a matsayin firaministan ƙasar na hudu bayan samun yancin kai a matsayinsa na firaministan ƙasar malaysia wanda ya yi aiki tukuru ya iya gabatar da wannan ƙasa a matsayin abin koyi wadda ta samu nasara a cikin sauri a ci gaban tattalin arziki a kudu maso gabashin nahiyar asiya a ƙarshe dai muhammad ya sauka ne sa raɗin kansa bayan shafe shekaru 22 yana a kan kujerar firaminista a ƙasar malaysia ya komi murabus daga mukamin nasa ne a ranar 31 ga watan oktoban shekara ta 2003 amma ya koma siyasa a shekara ta 2018 kuma aka sake zabensa a matsayin firaministan malaysia na bakwai mahatar muhammad mai shekaru 99 a duniya a shekarar 2019 ya kasance zababben shugaba mafi dadewa a duniya. daga shi masu saurare kun kusan cewa shekaru 46 da sa gabata a rana irin ta yau aitullah sayar Muhammad Ali Qazi Tabatabai babban malamin addinin musulunci ko masalin fikihu ya yi shahada a hannun 'yan kungiyar ta'addanci ta furkan an haife shi a shekara ta 1914 a birnin Tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar Iran kuma ya koyi ilimin addinin musulunci a ƙarƙashin tarbiyyar mahaifinsa aitullah Qazi Tabatabai ya yi karatu a manyan makarantu na addini ya kuma halarci karatuttuka daban-daban a gaban manyan malamai na zamaninsa daga cikin malaman nasa kuwa akwai margayi imam kumaini aitullah kazi tabatabai ya sha gudun hijira tare da shan ɗauri a lokacin gwamnati da suka yi da gwamnatin kama karya ta sarki sha bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran margayi imam kumaini ya naɗa shi a matsayin wakilinsa kuma limamin jama'a na birnin tabriz da ƙarshe kuma ya shahada a wannan rana a harin da 'yan ta'adda na ƙungiyar furkan suka kai masa duniyarmu a yau.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 sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Sayyid Shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin Gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar Isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin Gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba. da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana dora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga ƙaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar hadarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da ƙungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba ya jaddada cewa yawancin mazauna yankin yanzu suna cikin buƙatar jin kai bayan cikakken shekara na zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila da kuma tsaurara killace yankin gaza alshawa ya bayyana cewa buƙatar ƙungiyoyi a bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan bukatun jin kai mafi karanci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji amma gwamnatin muhammad isra'ila ta mame yankin ta lalata makarantu da asibitoci kuma ta kai hare-hare kai tsaye kan makarantar hukumar ta unrwa ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 tare da tarin tarkace kimanin 10 miliyan 60 da ke taruwa kuma suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalolinsu ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na ɗan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya ake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani ya bayyana cewa kimanin marasa lafiya dubu sha takwas da suka ji rauni suna cikin tsananin buƙatar magani nan take domin ceto rayukansu. shugaban kungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban kalubale ga kasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararan matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine rundunar tsaron farar hula a yankin gaza ta bayyana cewa babu wani canji na gaske a ƙasa sai dai shigar da ƙananan motoci waɗanda ba su cika buƙatun jama'a da abin da ya shafa ba tun lokacin da aka cin cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin rundunar tsaron farar hula ta yi kira ga al'ummomin duniya da kungiyoyin agaji da su ɗauki matakin gaggawa don sake gina gaza da kawar da tarkace cikinsu da kuma samar da kayan aiki da suka dace don tono gawakin waɗanda abin ya shafa da kuma rage wahalhalu da gaza ke fuskanta ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin kai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba sanarwar ta yi kira da a gaggauta shigar da kayan aikin injiniya ta hanyoyin mashigar gaza ba tare da kuntatawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin zirin gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa tun bayan ta buɗe wuta babu kayan gini manyan injina ko kayan gyara masu muhimmanci da suka isa gare ta don ba da damar gudanar da muhimman ayyukanta hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa manyan bukatu su ne kayan gini manyan injina don tattara shara da kuma cire tarkace kayan gyara na ababen hawa janareta da famfo banda bututun ruwa da gyaran magudanan najasa kamar yadda ake da matsalolin hanyoyin ruwa a gaza suke ci gaba da zama manyan kalubale a yankin duk da kawo ƙarshen yakin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarce kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a nata bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da dugu biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahaɗar zikim mahaɗar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara biyar 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya salami manyan hafsoshin tsaron kasar tare da nada sababbi a mukamansu a matakin da fadar shugaban kasar ta bayyana cewa yana cikin kokarin gwamnati na tabbatar da tsaro da inganta haɗin kai tsakanin rundunonin sojan ƙasar koya kuka ji da wannan naɗin sannan menene fatan ku ga sabbin haftocin da aka naɗa malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum tare da mura musulunci suna na shugaba ila mai kanti da shayi garkin dora ana hakikan wanga canji da shugaban kasa tinubu ya yi to mu a bakin addu'a mu dai allah ubangiji ya sa haka shi ya fi alkhairi kuma allah ubangiji ya sa wanga canji da aka yi aka canza na baya aka mai wasu da sabbi to ya zame mana alkhairi ne duka kasashen mu na duniya ko da na afirka gabaki daya tsakanin mu da wanga mulki sai dai mu ci gaba da addu'a dai abin da ya fi alkhairi ga talaka ga al'umma to Allah zaba mana hita take dai Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ina muku fata alkhairi da ta mana musulunci suna na shugaba Ilyani Kanti Shayi Garkin Daura Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa BOH ta Heran Bakan Kuda yammaci da Fatakwashin ƙoshin lafiya. To a kuma yadda aka nemi ra'ayoyinmu a tsakani da Allah yadda shugaban ƙasarmu Bola Ahmed Tinubu ya yi sauye-sauyen hafsoshin manyan sojojin da suke fara shugaban ƙasa. Hakika ruwa baya tsaye banza dama ai kwana ana raɗe raɗe an kama wasu sojoji da niyan suna ƙulla niyan juyin mulki suna so su yi mulki kuma bayan kwana kaɗan gashi wannan sauyi ya zo ya ciccire manyan sojojin to hakan ta iya sun so su juyin mulkin da a gano su kuma ya sassauke su to hakan bai zai hana juyin mulki ba adalci da shi ne kawai yake hana juyin mulki a ƙasa wanda ya kawo ya yi da su ne shi soja ba shi da wannan amana ba ruwan shi da wai ka yadda da shi ko ko dan uwanka ne in dai lokaci ya ga baka mai daidai kawai zai iya juyin mulki mu dai Allah ka mana zaɓi mai kyau Allah ka zama mana ka taimaki shugabannin musulman da adalci Allah kuma ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya magana Alhaji Usman daga Hudaza so ba lokal Kaduna Najeriya ina ma jama'a wannan kafa fatan alkhairi da shugabannin wannan kafa Allah saka masa da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala wa barakatuhu gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Murshidu da magaran zandar jamhuriyar Nijar. To wannan shiri na Tinubu Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi kuma ko da ma hakan bai yi nufin alkhairi ba Allah ya canza shi ya kasance hakan shi ne alkhairi. Allah ya kawo zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. na miƙa gaisuwa ta dukkan ma'aikatan gidan radiyo a huta lafiya. alaikum ina wunin ku rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama ramata ya saka daga nan babban birnin yamai jamhuriyar nijar an koma gida birnin kantagar hanga keta tawa shi wannan soja da an ka hidda an ka yi ririga tun da ririga ce aka yi tunugu ya yi ririga allah ya zaba mishi abin da fi alheri gare shi da sun ce ai an yi biɗi juyin mulki kuma bai yi kwana biyu sai sun ka an kai an iya yi wa gari riga to bai tsoron wa'ancan da ya aza suna za su ji musu juyin mulki wanga da yake son ya ce shi umarni kawai shike so lokacin nan ya zo a bashi umarni tunugu ya bashi umarni ya zo ya ma nijar juyin mulki ya tunkari sozawan nijar to ta allah dai ba taka bace Allah yana nan Nijar taya tare da addu'a 'ya'yan Nijar sai nan tare da gwamnatin su Nijar taya tare da addu'a ta duniya duka da ta Nijar addu'an Nijar ita ce ta tsare Nijar ga bakin bakinka da ka so ka yi ma Nijar. Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriya Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Maidala Bosheri nan gabasawa jihar da cikin jamhuriya ta Nijar. hakikan gaskiya wannan canji ko kuma gyaran huska da aka kawo a bangaren tsaron kasar tarayyar najeriya da ma sauke wa'insu eh, hafsu soshin kasar akan bai zo mana da mamaki ba idan aka yi la'akari da kara tabarbarewar harkar tsaro a arewaci da ma kasar gabaki ɗaya wanda hakan za zamu cewa wani babban alkawali ne da shugabannin suka ɗauka a lokacin jajiberin zaben na kawo zaman lafiya da kawo ci gaban a tarayyar najeriya wanda hakan za mu ce kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba wanda shi wannan shugaban ƙasar tarayyar najeriya ya ga me kamata ya yi ya kamata ya canza wayannan shugabannin jami'an tsaro domin kawo ci gaba da kuma dukkanin wani muradi na zaman lafiya ga al'ummar ƙasar da suke bukata sai dai anan muna fata kal a yi kitso ta kwarkwata ya kamata a ce wa'annan sabbin sababbin shugabanni da aka zaba ya kamata su cirewa al'ummar kasar tarayyar najeriya kitse a rogo idan aka yi la'akari da arewaci maso gabas da arewa maso yammacin yadda abubuwa kara taɓarɓarewa suke To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku inda a yau muke shirin ta bakin ku game da matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na sallamar manyan haftoshin tsaron kasar tare da naɗa sababbi a mukamansu. Malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Muhammadu a Jadkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. A maulin da kuka sa na wannan mako dangance da eh, shugaban ƙasar Najeriya wanda ya sallami wasu manyan hafsoshin shi da sauya wasu, to mu muna fatan wannan canjin da aka yi ya zama wa Najeriya alheri da sauran kasashen makwabta baki daya domin a yanzu tsaro gaskiya a najeriya babu za a ce babu da kai ma dai baya aiki shi muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da yake faruwa a ƙasashenmu kuma wayanda suka canza muna musu addu'a allah ya musu jagora allah ya sa shine fiye a najeriya da sauran kasashe alheri na gode radio Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka mai magana Lawali Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayina dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana na canza hafsoshin tsaro da shugabannin hafsoshin tsaro da shugaban ƙasar Najeriya yayi. To gaskiya wannan duk da su sun fito sun ce wannan sun yi shi ne saboda kawo tsaro a ƙasa da kuma haɗin kai tsakanin sojojin. To abinda Bahaushe ke cewa idan ba rami me ya kawo rami gaskiya wannan ya nuna akwai matsala a bangaren tsaro sosai wanda dama sanin duk wani dan najeriya cewa babu tsaro a ƙasa sannan kuma akwai rashin haɗin kai a su bangaren jami'an tsaro musamman sojoji wanda 'yan kwanaki da suka shige aka yi yunkurin eh, kifar da ita gwamnatin ta bola ahmad tinubu amma dai allah bai sa abin ya yi nasara so wannan gaskiya kiran da muke yi ga su sojoji da ma duk sauran jami'an tsaro da su kan kansu 'yan siyasa ya kamata su tsaya su dubi kasar nan kowane kasar nan ta najeriya ta wahala fatan mu dai allah ya sa su gane kuma allah ya kawo wa najeriya da sauran kasashen mu na afirka zaman lafiya baki daya a tashi lafiya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala duhu rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina maɗaukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare su musamman Malam Hassan Barka da sauran masu sauraron rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran a duk inda kuke a fadin duniya ina muku kuwa fata alkhairi na Umar Abubakar daga Zaria Kaduna sitan Najeriya to wannan al'amarin da ya faru a bangaren tsaro a Najeriya to mu dai mu ne 'yan Najeriya mu muka san halin da Najeriya take ciki gaskiya akwai matsalar tsaro a Najeriya sosai amma wannan canjin da aka yi ubangiji Allah sa a zama muna mafi alkhairi ubangiji Allah sa a ce goma da aka yi Allah ka taimake mu Allah ka sa sanadiyar kawo karshen wannan tashin hankali da muke ciki kenan ina mu kwara kwa fata alkhairi ni ne Umar Abubakar daga Zaria Kaduna ta Najeriya sashen Haro Radio Jamhuriyar Musulunci ta iran muna godiya da wannan dama da kuke ba mu Allah saka da alheri Allah kara ɗaukaka bissalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio jamhuriyar musulunci eh mai magana na kusa da wanda yake na ungozi almajirai a garin maradi alal hakika wannan mataki da eh, shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya ɗauka ni a gani na ba shi ne turba da gyara ba kuma ba shi ne zirna matalakaciya ba shi ne niyyar gyara a duka eh, wani shugaba da yake cikin kasar shi musamman irin najeriya abu na farko da shugaba ya kamata ya yi ya fara yi ya yi adalci ga jami'an tsaron nan wani adalci shine ba zai yi ba kuna tura mutane hilin daga alhalin kun san kayan aikin su ba wani kayan aiki bane na kirki kuma ku kuke ba da dama a je a sai kayan aikin nan a ɗauki kuɗin ƙasa a bada amma da yake dukiya ba taku ba ce ta ƙasa ce rayukan da za a kariya na talaka ne in ma an kare su oho in ba a kare su ba oho shi yasa ba ku bibiya ko ga wai makamanin da ake so sun dace da abin da ake yi ko ba su dace ba Assalamu alaikum Radio POH korea Musulunci suna na Ilyas Ilyasu Bula daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Kuna godiya da wannan damar da kuke ba mu? Sannan wannan maudu'i na yau gaskiya kun taɓa mana inda yake mana kaikayi. To haka ya nuna cewa sauran shugabannin mu ba wai ta talaka suke yi ba. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya ga ana take-taken soyi masa juyin mulkin siyasa ya hanzarin sauya wannan shugabanni da hafsoshin tsaro ya mai gurbin su da wasu sabbi wanda koda da wancan suna da yunkurin haka yanzu ba su da iko to amma dai ya tuna cewa shekara da shekaru tun lokacin da ya hau wannan karagar mulki ana nan ana ta kace-kacen al'umma talaka wanda ba su ji ba su gani ba a sauran jihohin najeriya amma hakan bai sa ya sauya kowane jami'in tsaro ba amma yanzu da abu ne ya biyo ta kansa shine kawai ya zo a nan karamin lokaci ya sauke ya dora wasu wanda ya ga yake ga kamar za su yi masa abin da yake so to haka ya nuna cewa ba don talaka suke yi ba idan da don talaka suke yi da tuntun ya kamata ce ya wannan garan bawul din saboda talaka ana ta kashe su ana ɗiba musu dukiyoyi hanya in ka bi ta baka da kwanciyar hankali a gida a daji a gari a kasuwa a ko'ina wasu jihohin suna nan kullum hankalin su a tashi amma hakan bai damu ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mira jamhuriyar musulunci barkanku da aiki da fatan ma'aikatan kowa na lafiya na sun ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babba tasha layin difa da magarab a eh, hakika mun ji yadda shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya yi sauye-sauyen garin bawul game da hafsosin tsaron ƙasar eh, hakika mukan iya cewa akwai abin da ya hango ko kuma aka kyankyasa mishi kan wannan hafsan hafsosin nan game da ana raɗe-raɗin juyin mulki a ƙasar sannan kuma da irin taɓarɓarar tsaro da ake ta fama da shi a ƙasar eh, hakika da fatan wayannan su wadda aka canza za su kawo ci gaba kuma da magance irin matsalolin da suke ta faruwa a kasar muna fata Allah tabbatar da alheri Allah kare mu ya kare kasashen mu na duniya gaba daya mai magana malam bashir babban tasha Allah difa da magana Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. na magana Salisu Yahaya dan Nijar daga abunje kwarar tattare Nijeriya shugabana kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Jafara. To, dangance da wannan mataki da shi shugaban Nijeriya tunan bai dauka na sabki habsoshi. na tsaro shi maye gurbin su da wasu to wannan modi abinda zamu za mu cewa Allah ya sa hakan shine abinda ke zama mafi alheri kuma Allah ya sa shine abinda ke zama mafi ala kuma mudi abinda muke nema zaman lahiya muke nema a kasashen mu na Afirka kuma su shugabanni na masu mulki na farfula na nan kasashen Afirka muddin ya kasance wannan rawa da suke taka ba su canza ta ba to insha Allah dukkan gabaɗayan kasashen Afirka za su kuma mulki mulkin soja saboda talakawan gaba ɗaya za su fasa shawar wannan mulki na farar kula su koma shawar mulkin soja saboda kalubale da suke gani cikin wannan mulkin farar kula na magana salisu ya haya da nijar daga gunje kwara tattare nigeria na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen jihar kwara malam hassan barka sakon gaisuwa da jinjina ta musamman zuwa a gare ka da dukkan ma'aikata na gidan rediyo na tiran na yi muku fatan alheri a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan garin balu na take yanke da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi fatanmu mu shine Allah ya sa ya zamanto alkari ga 'yan kasar da ma kasar gabaki daya. Eh idan ma ya yi shi ne domin hikima waɗansu manahohi shi? kuma muna addu'ar Allah ya karkatar da su zuwa hanya madaidaiciya. Mai magana Ibrahim Haruna mai anguwa Dingirawa Buga jihar Sawa jamhuriyar Nijar mazamin kasar Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci bisa kan tsarin muryoyin masu sauraro. Sunana Nasiru sulemalam Falalu ɗan jarida ne a tashar Radio Sabuwar FM da ke nan babban birnin Niamey a Jamhuriyar Nijar. Hakikan gaskiya musamman bisa naɗin waɗansu daga cikin shugabannin dakarun sojin tsaro na ƙasar Nijar tare Najeriya da shugaban ƙasar yayi da kuma sabke waɗansu daga cikin manyan hafsan sojoji e to alhamdulillahi abin da babba ya hango yaro ko ya hau tsauni bai hango shi hakikanin gaskiya kamar iri yadda ƙasashe suke yin a nau tunani ne da ra'ayina kamar yadda waɗansu ƙasashe musamman ma na irin ƙasashen mali burkina faso niger da dai sauransu suke ta hambarar da kare mulki nasu suna kawo da sojawa akan karagal mulki tana yiwa shi ma ko a nazarinsa a tunaninsa a lalabansa a hasashensa da shi da masu tahiyar mulki nashi ko kuma yana tsammanin haka ana cewa a Najeriya bai baiwa ne a yi mulki ta juyi mulki soji su kaba to shi ba mamaki ko duk da wannan ganye ke ka walla ba daga nan ba kal aje da kare a yi mun wata kala to shi ne yasa ba mamaki mai yiwuwa ya tunanin wannan ya hango. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waya ci murya Iran sashen musulunci na Tehran mai magana Alhaji Alhassan Sayyadi wanda an kai sani da Alhassan Tayar daga filin gishin Hatilibiyar a Jamforiyar Nijar. To lalle lalle mun shi canje-canje wanda shugaba Tinubu ya yi na jami'an tsaro. To, mu abun za mu kallon shi da idanu gui, amma sai mu roki Allah mu mutanen arewacin Nijeriya da Niger Allah ya zaba muna abin da ya zama alheri. In an yi shi na da kyakkyawan niyya da kuma tabbasin a sabunta rundunar tsaron saboda wa'yanga sun jima masu zuwa su kuma a ga kama liddan su. In eh, an yi bisa gaskiya ne babu laifi. Amma in an yi da wata anniya na to kuma shi ne muka tsoro in ba an yi da wata anniya nan ba. Sun dai ce ba juyin mulki an ka tashi ba ba ita fada ta shugaban kasa kuma rana tsaka sun zo suna canje canje wannan abun ya darme mu yan kasa kai amma Allah ya zaba muna abin da ya alheri Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samu na suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar Nijar. Hassan Barka yana muku fata alheri dangance da canje-canjen da shugaban kasa tunugu ya yi na jami'an tsaro. A kullum muna kyakkyawan eh, fatan alheri. Allah sa ka zama alheri ga kasar su. Allah sa ka zama alheri ga kasar mu. So mun dai ba girin girin ba da ta yi mai. Abinda muke ni a nan canjin ya zama alheri ga al'ummar kasashen mu baki daya wannan shine watan kenan muna taya da gwamnatin kasar Nigeria da sojojin kasar Nigeria da dukkan da yan uwana makwabta wannan canji ya zama alheri gare mu kuma duk abin da zai kawo muku jaka da kasa wannan shine wata mu shi roƙon ba mu da wani abin da za mu iya cewa sun ba mu san gaibu ba Allah shi yasa aka yaka to Allah sa haka zama shine alheri kasar wannan shine kawai shawara ta Allah sa mu dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi tu gidan radio jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan jamhuriyar Nijar. Ja Maradi ko ne ta kwarnaka birnin Kwankwaron take mai yada labarai ne kungiyar masu kira da wasu lairi. Lalle wannan hafsa hafsa sojoji da Bela Ahmed Sabki gaskiya bai liki tunda an dade ana yi su kuma ko da ko kuma ko da cikon suna busa. kenan jidda su a sake sabi shina yi abinda babba ya hango yaro ko ya hawo tsani ba ba kuma Allah ya sa sabki shine ya zama alkai to fatan alkai alkhairi zuwa gare ku Allah sa shi da shi zama alkhairi da ƙasar ta ku na jamhuriyar Najeriya fata alkhairi zuwa gare ku to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas nan zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin waɗanda aka ji su ni Hassan Barka Agadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.